أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa In ‘Yan musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu da kai godiyanmu ga sarki Allah wanda ya halice mu ya halici kowa da komai, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a inda muke karatun aƙida ta addininmu na musulunci. Gashi da tarin godiya ga muke ma Allah subhanahu wa ta'ala. yau mun kawo darasi na 41 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu wannan addini nashi kuma ya ƙara ba mu ikon aikata shi da kuma cin nasara a wannan duniya ɗin da ranar lahira insha Allah idan ban manta ba mun kawo inda muka yi bayani kuma muka rugurgazar da duk dalilan da david hume ya kawo don ya nuna dalilin tsari wanda muka kawo na tabbatar da akwai allah subhanahu wa ta'ala yana da kuskure muka ce a'a nazari na shi wannan mutum shi ne ke da tarin kuskure muka kawo dalili da kuma amsa game da abin da ya zo da shi yanzu bayan lalle muna tare cikin darussa da suka wuce muna iya gane cewa mun kawo wata marhala wadda za mu iya cewa da dalilin tsari wanda ake ce ma burhanin nazm da larabci muka ce meye dalilin tsari a gulguje tsarin da muke kallo a gaba gare mu yake nuna mamu lalle akwai wanda yi shi mun bada yadda ake tabbatar da dalilin wanda bai saurara ba sai koma madarasa wa'anda suka wuce saboda kar mu canye lokaci a yanzu na wa'anda sun fahimci abin da ya wuce kuma mu sake karara musu mu bata musu lokaci saboda haka yanzu abin da muke son mu nuna mutane shine za mu ƙara tabbatar da shi dalilin ne na tsari don saboda shubaha da kuskurantar da shi David Hume ya yi game da dalilin tsari. Za mu iya cewa dalilin tsari shi shine fiyayyen dalili wanda yake iya nuna mamu akwai Allah mu gamsu kuma akwai Allah ɗin sannan ba yayyuwa wani ya zo ya yi tsammani bayan ya fahimci wannan dalili ɗin ko da kaɗan cikin ɗari ya ce a'a malam ina tsammani wanga tsarin da nake gani mai kyawo babu wanda ya yi shi babu wanda zai zo ya ga haka nan kusan muna da yaƙini cewa duk wanda ya fahimci wannan darasin ya san da akwai wanda ya tsarin da muke tare da shi sai ka mutum zai iya cewa ƙaramin misali mutumin da yake can cikin ƙauye kai ko cikin birni ma wanda bai da alaƙa da karatu ko kaɗan mu ce zai iya ɗaukar alƙalami na rubutu zama guda bai taɓa taya makaranta ba ba a san shi da karatu ba kawai sai a ga ya zo ya rubuta littafi cike da hikima da tsari kamar irin wanda ya shekara hamsin yana karatu yana yiwa duk mai hankali zai ce bai yiwa ko da kau mun gani ɗaya rana wani ya faru gare shi za a tambaya to me dalili me faru ko wani ya mishi addu'a ne ya samu wata karama kai dai sai ka nemi dalili dan ba yiwa haka mutum yana zanne babu karatu babu wahalar da ya sha ta karatu ta ɗaya rana babu muna iya cewa ta irin karatun na yarinta ko da daidai da so guda malam bai taɓa bugun shi ba biskan karatu kuma a zo a ce ya rubuta littafi mai tsari ko kuma ya zo ya zanna da yara a na karantar da su karatu akwai mamaki hankali ma bai yarda da wannan sai akwai dalili sai kaji an ce a'a akwai wani abu da yayi kamar ana ba da misalin wani wani mutum wanda aka yi shi ba komi ba ne adalci da yake yi cikin ayyukan shi bai ƙarya ya ɗaukan makan shi cewa ba zai yi ƙarya ba ya ɗaukan makan shi ba zai ci naman mutane ba ya ɗaukan makan shi ba zai yi saɓo ba ta wannan hanyar kamar da wasu ruwayoyi suna cewa wanda di ya bi Allah kwana arba'in shere ga juna ba saɓa ma Allah sai abin da Allah yake so za ka ji hikima tana haituwa daga bakin shi akwai ruwaya da ta magana kan haka nan saboda haka nan wanda ya ɗauki alkawali kamar irin wannan sai ya zamanto rana guda sai ya ji ƙwaƙwalwar shi ta buɗe sai ya ji shi ma ba wai yanzu ba kawai ilimi kawai ya zo ya tare cikin ilimin shi sai ya ji a'a yanzu duk abin da ya karanta yana riƙewa sakamakon mi sakamakon wahalar da shi ma ta shekaru muna ya cewa ya kai wajen shekara arba'in yana wahala yana bin Allah ba ya saba ma Allah Allah da ya ga wannan kyakkyawan niyya shi kawai sai ya ce bari ɗaya daga cikin kyautar da zana maka a wannan duniya kawai sai ya buɗe mai basira shi lokaci guda wannan bawan Allah sai ya samu kanshi yana iya karanta abu da ya karanta kuma yanzu ya riƙe bai buƙatar maimaitawa kaga wannan shi ma da dalili kusan za mu iya ce ba yayyuwa hankali bai karɓa a ce wai yau ga wani ya zo da wani tsari mai kyau kun bai da karatu ba yiwuwa malam baka karatun komi ba a ga kana iya kera mota ba yiwuwa baka karatun komi ba a ga kana iya tuka jirgi na sani babu wanda zai yarda ya baka tukin jirgi na al'umma sun kai ɗaruruwa alhali baka taba tuki ba baka koyi tuki ba yi yiwa saboda haka nan muke cewa dalilin tsari yana nuna mamu lalle lalle akwai Allah kai ga wani abu da za mu ƙarawa ku duba abin mamaki daga cikin tsarin da Allah ya yi na halitta cikin halittu da yayi misalin mutum ka taɓa tambaye kanka me yasa zanen hannu na ɗan yatsa irin wannan ko wannan ya bambanta da kowa mana nawa ya bambanta da naka haka naka ya bambanta da kowa da irin nashi zane shi yasa ake bambantawa ko wurin zaɓe ba ka lura da wannan ba wani ne wannan abu ni na makaina kai ni kadai na makaina na zaɓi makaina wannan zanen ko kai kai ka zaɓi makanka wannan zanen na hannu ba shakka akwai wanda ya wannan akwai mai hikima wanda ya bambanta kowane ɗan adam komin yawan mu yanzu a duniya mun kai miliyar nawa amma kowane ƙwaro na ɗan adam kowace halitta da ɗan adam yana da nashi zane me yasa akwai mai hikiman da ya wannan yaushe za mu zuwa mu ce a'a wai babu wanda ya wannan tsarin hankali ba zai karɓa ba saboda haka nan shi ya sama na ɗaya hankali yana karɓan wannan dalilin sannan na biyu idan muka komo cikin alƙur'ani ayoyi na Allah subhanahu wata'ala suna ƙara tabbatar mu da cewa abin da hankalinmu ya hukunta gaskiya ne idan muka koma mu haka nan riwayoyi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma suna nunawa babu lokaci da duk mun kawo misali hakanan riwayoyi na ahlul bait jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa salamu alaihi wa alihi su ma cikin maganganun nan nasu suna nuna dalilin tsari shine dalili mai kyau an yarda da shi saboda haka ake samun duk wanda basira shi da kaifin hankalin shi da ganewar shi da kallon shi da tsari da yake gani na wannan duniya din idan ya ƙaru sai ka gani sanin shi da Allah sanin shi da kuma alaƙar shi ga wanda ya wannan tsarin yana ƙara yawa saboda ni saboda yana gani shi sa ki samu wasu likitoci wanda suna ganin sun ƙware cikin bayani suna ganin sun ƙware cikin koyawa mutane likitanci ko kuma yin maganin ma in mun zo wajen aiki sun iya ceton al'umma su ba su lafiya amma za ka samu wanda Allah ya nufin shirya da shi in da can bai da shirya sai ka same shi an kawo mashi wani marar lahiyar da ya kasa magani shi sai Allah ya gwada mishi da addu'a mutanen wannan bawan Allah ɗin sun dogara da Allah sun ji sun zuba addu'a sai ka samu lokaci guda wannan likitan ya ga mutum ya samu lahiya alhali shi ya kasa shi yana da ya ƙi ma mutumin mutuwa zai yi nawa aka samu irin haka nan misali suna da yawa nawa aka yi haka nan bai kai sai ta kawo misalsalai irin wannan ba amma dan uwana tana yawa ka taba shi in irin haka ba ta faru ba a gidanku a ku ta faru akwai irin haka me yasa dan Allah ya gwada musu cewa akwai hon kyawun tsari wanda shi ya tsara wannan na'ura ta dan adam shi ya fi kowa sanin da menene ake hadawa, ya ne za a yi a haɗa ya gyaru kai tsawon shekara kana fama tana yawa ka abu guda ne kawai kamar da ake samu wasu likitoci kawai karatun shi ɗan yatsu ne kawai ko wani ƙwayar idanu ne kawai karatun shi duk marar lahin da aka kawo mai ciwon idanu zai iya mashi magani wani kuma za gani kowa ga sunan daban-daban saboda haka ne ma kenan yanzu muna iya gane cewa tsarin nan wanda muke gani lallai akwai wanda ya kyakkyauta wannan tsarin ya gyara shi kuma mu sai ya samu mu hankali wanda yake son mu zo mu zauna mu kalli wannan tsari idan mu gano akwai shi muka ce me yasa muke son mu gano akwai Allah me yasa me yasa muke matsa mu kanmu dole muna son mu san akwai Allah ko babu shi wani dan uwana yana irin wannan tambaye yana iya wannan tambaye yace wai me yasa malam tana yiwa yanzu ka kai kwana nawa kullum kana bayanin yadda za mu iya gane akwai Allah sai mu ce amsa na'am muna ta maka bayani akwai Allah saboda kasancewa nan darasi zai zo nan gaba 'yan falasifa in kai kai karatun falsafa suna da wasu istilahata da suke zowa da su na bayanin su. daga ciki suna nuna cewa duk abin da aka halitta to yana bukata wanda ya halice shi kayan a yi abin ne ko bayan yin abin ne to yana da buƙatuwa ga wanda ya yi shi musamman kafin a yi abin yanzu ƙaramin misali shayi ne mutum yake son ya sha na tabbata kafin ka dafa shayin kana da zaɓi ko ka dafa shi ko kaka dafa shi kana iya cewa kai na fasa sha ba za ka dafa ba saboda kai ne mai yi nan kai ne mahalicin shayi a nan shi shayi halitta shi ne za ka yi don ka sha ka yi amfani da shi ka ga a nan wurin idan ka so kana so ka sha za ka yi idan ka so kana iya ka bari kafin ka yi abin kana da zaɓi na'am bayan ka yi yanzu ka riga ka yi shi kuma har yanzu ne na ƙarƙashinka saboda kana iya zubda shi kana iya ɓata shi ka sa mai maimakon ka sa mai suga ka sa mai mi ka sa mai gishiri nau'i na ɓatawa gashi nan kana da tasarrufi kan shi saboda kai ka yi shi to irin wani ƙaramin misalin yana aiwatuwa ne a wurin Allah mu halittun shi ne kafin ya yi mu yana da zaɓi ya yi mu ko kai ya yi mu bayan ma ya yi mu yana da iko kanmu saboda haka ne ma ikon da yake da ya kasance ya aiko annabawa don su tado wannan zukatan namu wanda suka lalace da zunubi wannan hankalin namu wanda yake kwana ya kasa tunani game da Allah ya gano akwai Allah don ya bauta mishi ake turo ya turo annabawa ba dan komi ba dan sa tuna mu akwai Allah subhanahu ta'ala. za mu zo da ci gaban wannan darasi din nan gaba insha Allah subhanahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin